بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما يتي وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان شكينا ما يتي وثالث مرتبة الإحسان نأكو شيني مسئينا الإحسان مسئينا الإحسان ai ga yana magana ne akan maratibuddin ko akan maratibuddin ya kawo al-islam sai ya kawo kuma al-iman sai ya kawo al-ihsan sai ce wa salisu na uku shine martabatul ihsan matsayi na al-ihsan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta'budallaha annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka fa innahu yaraka yace wa salisu na uku martabatul ihsan shine matsayi na wa tilka a'laha wannan ko matsayin shine kololuwan matsayi ladar rahman a wurin shine kololuwa ita ce farko ko qalatul a'rabu amanna kwallon tu'min walakin ƙulu aslam na kenan al'iman daban al'islam daban martaba ta farko ita ce ta al'islam daga nan sai al'iman daga nan kuma sai al'ihsan to al'ihsan wa tilka a alaha ita ce ƙololuwar martaba hmm. ladar rahman a wurin ar-rahman ita ce ƙololuwa sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha ma'al ladhina taqaw wallazina hun muhsinun inna allaha lalle allah madaukin sarki ma'allazina taqaw yana tare da waɗannan da suka ji tsoronsa wallazina hum muhsinun waɗanda suke kuma su ne masu kyautatawa wanda suke su ne masu kyautatawa ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da su abin da ya sa malam ya ce ita ce a alaha saboda annabi ya faɗa hadisi ya ce an ta'abuda Allah ka annaka tarahu al-ihsan shine ka bauta ma Allah ta'ala kamar kai kana ganin sa wannan ita ce kololuwan matsayi na al-muraqaba al-muraqaba kenan mutum ya tabbatar da duk inda yake duk inda ya sa ƙafa duk wani motsi duk wani tafakkuri da yayi ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin sa ubangiji subhanahu wataala yana ganin sa to idan mutum ya kai irin wannan matsayi to babu wani abu da yake a zuciyarsa ba in ba Allah subhanahu ta'ala ba baya ganin cewar bari ya je wuri kaza ya buya ko bari ya je wuri kaza ya gudu domin ya san duk inda yake ubangiji subhanahu ta'ala yana ganin sa kaga wannan ne matsayi din an ta'budallaha ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kamar kai kana ganin sa fa in lam takun tarahu duk da baka kasance kana ganin sa ba fa innahu yaraka to lalle shi din yana ganin ka lalle shi din yana ganin ka to shine martaba ta al-muraqaba faɗa min yanzu mutum zuciyar shi ta tabbatar ta ya gamsu ciwar yana ganin Allah ko Allah na ganin shi za ku ga sallar da zai yi zai zama ita ce sallah mafi girma mafi daraja da ya taɓa yi a tarihinsa ku lura da kyau fa ba za a ce to a yi hankali an sa cctv an sa kyamarorin na masu sake kowa ya nutsu wai saboda ana ganin sa to mutum ya tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin sa to lalle ilalla mutum ya samu matsayi shi yasa zaki ga duk abin da zai aikata zai aikata ne tunda ya tabbatar da Allah na ganin sa so zai yi shi ne iya gwargwadon iya wasu wurin kyautatawa babu wani batun ana sauri yana sauri ana jiran salloli ne raka a biyu ya yi ta shaf shaf shaf shaf a in mutum ya san ana ganin shi kuma wanda yake ganin sa shine Allah wanda yake yi domin shi to za ki ga ko lalle ilalla ba karamin kulawa zai yi ba ba karamin kulawa zai yi ba haka sai a kiyaye sosai da sosai dan matsayin alhisan za ki ga wurare da yawa ubangiji subhanahu wa wata'ala ya faɗi al-ihsan laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw ku da kyau ihsani shine na nawa a ciki na ƙarshe ihsani shine na ƙarshe wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al Allah yana tare da masu kyautatawa shi kyautatawar shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to shine kololuwar daraja shine kololuwar daraja kuma malam ya kawo wannan ne na al-ihsan bayan da ya kawo sai kafin mahaka sai malam yi ta'arifin ihsan din yace wa huwa rusukhul qalbi fil irbani wa huwa rusukhul qalbi fil irfani wa shi ihsani din shine rusukhul qalbi zuciya ta kafu zuciya ta nutse fil wurin sanin ubangiji hatta ya kuna ghaibu har abin da yake a ɓoye ya zama a wurinsa kamar gani kamar gani ne na ido eh mutum in ya kai matsayi na al-ihsan to zai ga cewar Allah subhanahu wataala kamar ka ce gashi yana ganin sa subhanahu wataala to anan yana da kyau mu tsaya mu fahimci al'amura bi dukka nasi na hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace anta al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in الشرطية كو لم حرف جزم تكون فعل مضارع أه. مجزوم بلم كو مجزوم بإن الشرطية saboda ita ce a ƙarshen bato ai to amma kuma wacce ce shin yana koma ga na farko bato ne ko na ƙarshen bato. fa'in lam tarahu duk da ba kasance kana ganin shi ba mutanen sufayi sai suka ce fa'in lam idan idan ka kasance ba ka shiga jazaba tarahu za ka gan shi eh masu ilimin cikinsu ba fa'in lamta kun idan baka kasance ba ka ɓace ka shiga shi ne za a ji ya ce ya shiga jazaba ya yi jazaba a ce ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi ki ga an yi wannan da'ira ana zikiri an sa butuki a tsakiya ya ki ga mutum ana zaune lafiya ya yi ziriya ya ji ya ɗibi ruwa ya sha ya watsa sai ki ga mutum ya danna ƙara ya yi sama ya faɗi kamar faɗuwar bori ce wani ya rabauta wani ya rabauta ban ji ba ku lura da jimlolin da kyau ito eh, aitin da ya gan shi ka yanzu ku lura da kyau fa'in lam takun tarahu tara fi'ili ne mudari'i kullum da ke ko fi'ili ne mudari'i yanzu ko dai ya zama majzumin bilam ko dai ya zama majzumin fi'in a matsayin jawabu shart kuma shi ne fi shi fi'ili shi fi'ili idan ya zama majzumin ba su inda sharaɗi ne ai kun ga sun kawo shi sun fassara ne akan sharaɗi in dai ba haka ba to haka ko in dai baka kasance ba to za ka gan shi ya kenan za ka gan sa yanzu ne jawabu shart a fasarar su to inda haka ne da ya zama tarahu ba zai zama tarahu ba tun da zai zama majzumun bi hasfi harfin illa majzumun wa alamatu jazmi hasfu harfin illa eh kun lura da ke ko saboda haka kwata-kwata ba mu mafaka a ayar ta kusa ko ta a hadisin ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa ta illamta takun rahu duk da baka kasance kana ganin shi ba ba an ce ka bauta amala kama kana ganin shi ba duk da baka ganin shi din fa innahu yaraka shi yana ganin ka sai aka ya duk da baka ganin shi din fa hu. shi yana ganin ka sai ka bauta mashi shi yana ganin ka eh sai dai ka gani to shi ne abin da ake nema ai aka haka ne suke cewa annabi waliyansu sun fi annabawa saboda ashe annabi Musa da ya nemi ya ganshi ai gashi ko har suna da wani abu tajalli ai yayi tajalli ni fala ma tajalla rabbuhu ja'alahu dakkana wa khara Musa sa'iqan فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين za ki ji yarurruka ne din na shaidanu yarurruka ne na shaidanta shaidana hatta ya kunu lagaibu kal iyali to wannan shine kololuwan daraja na ihsani shine kololuwan daraja shine na al-ihsan mutum ya bauta ma Allah subhanahu ta'ala. kamar yana ganin Allah subhanahu ta'ala duk da baya ganin sa to shi Allah din yana ganin sa shi Allah din yana ganin sa to ko za ki ga za ki ga zaman da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yazo yana fassara yana fassara inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa asinu al-qitla wa idza dhabhatum fa asinu dhabha sai ce alhisani ya suka shi biyu akwai alhisanu ila khaliq akwai alhisanu ilal makhluq alhisanu ilal khaliq shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine qawluwa wa huwa rusukhul qalbi fil irfani shine zuciya ta kafu wurin sanin ubangiji subhanahu wataala kuma duk wanda ya lazimci sunayen Allah ta'ala da siffofin shi sunayen ubangiji da siffofin shi to da izinin Allah ta'ala zai kai matsayi na al cikin ƙanƙanin lokaci al-ihsan ka sunan shi na al shi al ne wa ilmuhu ma bada wa ma khafi ahata ilman bil jaliyi wal khafi haga kai ka san shi Allah masani ne dama so ake wannan sanin ya narke a zuciyarka ba wai dai kawai ka sani ka sani kamar da san wani shine gwamnan jihar kaza ba shi ba wannan sanin ya narke a zuciyarka wa ilmuhu shi ilmin Allah ta'ala bima bada da abin da ya bayyana wa ma khafa wa ma khafi da abin da ya buya a haɓa ilmin biljali wal khafi ilminsa ya share ya shafe komai da komai subhanahu wa ta'ala wa sami'u lil jahari والإخفات بسمع aswati للأصوات كل سنة الله دين السميع والسامع للجهر shi allah ta'ala yana jin abin da aka bayyana wal da abin da aka ɓoye idan mutum yana halarto sunayen ubangiji subhanahu wataala to zaki ganshi tsam yanus ba zai faɗi abin da yake ba daidai ba ba zai je inda ba daidai ba domin ya san Allah yana ganinsa kuma ya san Allah ta'ala yana jinsa wa annahu yara dabiba zarri fi zulumati fawqa summi sakhari haka duk mutumin da ya san Allah ta'ala as-sami'u ne al-basiru ne al-alimu ne kaza ya sunayen Allah ta'ala da sifofinsa suna cikin manya-manyan abubuwan da suke ƙara wa mutum imani ya san Allah mai ji ne kaga shi shi ba zai faɗa abin da ba daidai ba dan ya san Allah yana jin abin da aka bayyana yana jin abin da aka ɓoye subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kuma shi Allah ta'ala yana ji maganganu ne dalilai ne ga sunan ratata yana ji da abin da ka boye hatta zancen zuciyanka yana ji yana ji ya ƙulu na lokana da namin al'amar shay'un ma na hahuna suna cewa a zuciyarsu fa suna cewa a zuciyarsu ya ƙulu na lokana da namin al'amar shay'un ma na hahuna inda mun kasance mana da wani al'amari da ba a kashe mu a nan ba a ranar uhudu kenan ko in ji kai wannan fazancen su shine yakhfuna na fi anfusihim ma la yubduna lak yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna boyewa a zuciyarsu abinda ba sa bayyana maka me suke faɗa a zuciyar ya na lau anna lana min al-amri ma ma qutilna hawana sai Allah ya ce me qul law kuntu fi buyutikum labaraza allazina kutiba alaihim al-qatl ila mataqihim ka ce musu law kuntu fi buyutikum inda kun kasance a cikin ɗakuna ba ku fito yaƙi ba labaraza allazina kutiba alaihim al-qatl da waɗanda Allah ya rubuta sai an kashe su sai sun fito daga ɗakuna sun zo inda za a kashe su sai sun zo a guje wurin sun tsaya sai an kashe su ko ba su zo yaƙi ba ai ba to kun ga abin ina nake so in kai mu sanin ubangiji subhanahu wataala sanin shi da wannan zancen zuci ne Allah ya bayyana mana ga abin da suka faɗa qalu in yasriq faqad saraka lahu min qabl wa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu me ya saranta qala antum sharrun makana wannan magana antum sharrun makana ita annabi yusuf ya faɗa a zuciyarsa da ya ji sun faɗi wannan in ya sarki faƙar sa haka a kwallahu amma Allah ya bayyana mana qala antum sharrun makana so shi Allah ta'ala ya san gaba ɗaya to duk wanda yake da wannan za ki ga ya kai matsayi na al'ihsan saboda duk wanda ya tabbatar da Allah ta'ala yana jinsa iya da ya gamsu Allah yana ganin shi iya da ya natsu Allah yana jinsa yana ganinsa ya san duk abin da zai aikata za ki gan shi a natsi subhanahu wa ta'ala to kun kuma wannan shine matsayin al'isa. dan a lokacin ma wani mahaluki bai kai matsayin ma da in zai yi ibada sai ya gan shi ba kan me za ka gan shi ya kai matsayi na al'ihsan shi ubangiji subhanahu ta'ala kawai yake gani haka shi yake bautawa shi yake bautawa na to tadabbur ake bukata tadabbur tadabbur ake bukata akan sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayoyinsa da sunayensa da ayoyinsa mutum ya kasance yana lura da su sosai da sosai yana kula da su matuƙar kulawa sai ke ga mutum ya samu matsayi da ubangiji subhanahu ta'ala yake magana a kansu domin al'isani shine ne kololuwan daraja dan zaki gani a wurare da dama wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil uratul wufqa wa huwa rusukhul qalbi ihsan shine kafuwar zuciya zuciya ta kafe ta natsu ta lime fil irfani a wurin sanin ubangiji subhanahu wataala sai ya zama hatta ya kuna gaibu kal iyali har abin da yake a gaibu ya zama kamar kana ganin shi a ido kamar kana ganin shi kenan ba ganin shi kake yi ba yi za a kawo kafa tashbih kamar kana ganin shi wannan kuma kullum muraqaba wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين wallahi malam duk wanda yi tadabburi da abubuwan da muka faɗa sunayen Allah ta'ala da sifofin shi misalai ga sanan mun yi wasu a baya mun yi wasu a biyu Allahu ya alamu mata amilu kullu unsa in ba kuma ta mun taɓa wannan Allah ya san da duk wani abu da mace take ɗauke da shi kullu unsa macen nan ta sauro ce ta ƙuda ce macijiya ce tsambirbira ce menene menene menene duk saniya ce duk Allah maɗaukin sarki ya san wanda zaki fahimci fahimci sa eh eh wasu halittu ne

ba ya ce sun kasu suna da maraki guda hudu ba wanda suka je daura kuma hils eh. hmm? ai waɗannan masail ɗin wallahi idan mutum ya ilizince su za ki ga na ƙaddara ba shi ne mataki na shida ba wasadisul imanu bil aqdari fa nan biha wala tumari wasadis imanu bil aqdar na shi shine imani sai imani da ya kusa da imani da al ihsan shine na karshe a can kuma wannan shine mai zaman kansa shine imani da kaddara fa aiqinan biha ka sami yaqini da kaddara yaqini sosai wala tumari kar kai shakku ko kadan ko kadan mira'u ko jayayya ko jayayya da wani kar kai fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar kowanne abu kika gani bi qada'in da hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala ne wa qadar da kuma kaddara wasa Allah ya hukunta kuma ya kaddara kowanne abu da kika gani wal kullu fi ummil kitabi mustatar wal kullu kowanne abu fi ummil kitabi yana can ummul kitab mustatir a rubuce kuma statar a rubuce an rubuta shi ummul kitab kuma shine lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz shine komai yana can a rubuce hatta motsawar tsuntsu tahin shi da saukarsa duk yana ciki wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay ai mutum ya san waɗannan ya lazamce su wallahi za ki gaba abin da ya dame shi yana cikin nutsuwa shi dai nashi ya sanya yi al'akhudhu bil asbab in ya samu dama haka Allah dai ya yi abin da Allah ya sa shi Allah maɗaukin sarki ya sa shi ya yi abin da zai yi kuma mun yi magana imani da ƙadara yana da sharuɗa guda hudu kasancewar Allah ta'ala ya rubuta komai shine al'ilmu sannan Allah ya rubuta komai alkitaba sannan Allah ya halicci komai alkhalq sannan da ganin dama Allah ne komai ya kasance almashiya shine to ka samu wannan in ka samu wannan kana so shikenan sai kuma malam ya kawo abubuwan da suke al'adance aka tashi aka aka gada iyaye da kakanni da suke ruguza imani da kaddara ya ce la nau'a babu magana taurari a ce wai wani yana da tauraron shi tauraron shi ya yi gabas ko ya yi yamma ko ya yi kudu ko ya yi arewa saboda haka tafiya nan a jinkirta ta ko auren nan a ɗaga shi ko an je an duba an ga babu alheri tsakanin aure fa ya to gangan ganke ga an su kurkutar da aure an je an duba an yi kaza an yi kaza an yi kaza la nau'a babu canfin taurari Uh, a gani ba magana cewar wai cuta da karan kanta tana tashi daga jikin wani ta koma jikin wani babu mm, al'adwa ba eh mm, babu shi na? Mm, na faɗe su wala tsiyara babu camfi babu camfi camfi na tsuntsaye camfi da tsayir kaza kaza wala amma qadallahu ta'ala wala babu dabara duk abin da Allah ta'ala ya hukunta babu wata dabara da mutum zai wai ya ga ya kubuce ma wannan abin babu shi la gaula ba wani abu mai suna fatalwa tsorata mutane kawai ake yi la hama babu wani abu akan abin da ya shafi mujiya mujiya eh ba wani kukan mujiya da yake da wani abin nan eh wani zai mutu wai a ce da kan wuta ake jifanta la duk wannan babu su wala safar babu wani camfin safar Eh, a ce watan safar yana da kaza ko laraba ƙarshen watan safar tana da kaza ko kaza babu duk babu ko kuma safar ta gulla sufur babu wani abu ta gulla ce in ta rataye wannan shikenan mijinta ya shiga hannunta sai da ta dama da shi duk babu shi sai malam ya ce kama bi za akhbara sayyidul bashar kama yadda sayyidul bashar ya da wannan labarin ko shi na darasin da ya wuce ne shi za watakila mu karanta ko eh na ce ko makaranta ma za ƙala sayyidul bashar annabi sallallahu ta'ala wasallam ya faɗa hadisin muslim rayar abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ce alam tarau ila ma qala rabbukum shin ba ku ga abin da ubangijinku ya ce ba qal ma an amtu ala ibadi min ni'matin ban taɓa yin wata ni'ima ga bayina ba illa asbaha fariqun minhum biha kafirin sai an samu wasu daga cikin bayan na wasan kafirci yaquluna alkawakibu wa bil kawakibi shi ai taurari ai taurari ai taurari kullun su taurari kullun aje a duba mashi tafiyan nan tashi kullun aje a duba mai ina taurarin shi suke kullun shi zuciyar shi ta dan faru ga taurari kullun shi taurari yake duba a ga annau'a kenan annau'a kenan haka ne sake kawo wani hadisin daga abu hurairah ce ma an anzalallahu minas sama'i min baraka illa asuba fariqu minan nasi biya kafirin yanzilu Allahu al-ghaitha fa yaquluna al-kawkabu kaza wa kaza annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma an minas sama'i min baraka min baraka ubangiji subhanahu wata'ala bai taba saukar da wata albarka daga sama ba illa asba fariqun minan nasi biya kafirin sai an samu wasu jama'u daga cikin mutane sun kafirce mashi yunzilillahu laghaisa ubangiji subhanahu wata'ala yana saukar da ruwa daga sama fa na sai ga suna cewa alkaukabu kaza alkaukabu kaza tauraruwa kaza tauraruwa kaza ita ce ita ta ruwan ai dama an shiga ke baki ga an shiga august ba ke baki ga jiya ana ta august ai da ana ta august نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله نسأل الله السلامة والعافية sai hadisin bukhari ruwayar anas ibn malik ya ce manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la adwa babu wata magana adwa cewar wai cuta tana tashi daga jikin wannan ta koma wannan da karan kanta wala tsiyara babu canfi wa yu'jibuni al-fa'al kawai abinda da nake so da shi ne fata na gari qalu sai suka ce wa mal fa'al me al-fa'alu qal yace kalimatun tayyiba kyakkyawar kalma ka fito zaka tafi masallaci ko zaka yi tafiya kin fito zaki tafiya sai kika ji wani ya ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ba ta na gari ba da kai yake ba amma dai wannan shine abin da ka ji kun lura da ke ko wannan shine sai kuma mutum ya fito ya ji cewar wani yana cewa kai amma Allah ya wadarai mummunan abu ne amma bai sa ka fasa tafiya ba amma Allah ya wadarai ina bai shine alkalimatu tayyiba kyakkyawar kalma to wani yana jin Allah wadarai din sai koma gida sai ya sake fitowa eh shi yanzu sai ya ji wata kalma da ba daidai ba saboda haka ya ji wata mummuna kalma ko yana fitowa ya ga gurgu ko kuturu sai ya koma kowa da irin nashi camfin da yake gargajiya ce da karan kanta to ba za ku ba ga wasu kuma an gama ciwon wasu ba su yi ba eh eh, eh shine al'asbab shine al'aqab bil asbab gashi annabi ce fir min al-majzumi firaraka min al-asad fir min al-majzum ka falle a guje ka bar mai sabar kuturta firaruka min al-asad irin guduwar da zaka yi in zaki biyo ka kaga alaihi salam daga sallallahu alaihi eh eh tana surutu ne shi yasa bata ci ba eh duk sababi ne za ki ga yana sababi ne amma ba shi ba ne za ki ga mutane da yawa kuma su ɗauka ba shi to zai shiga rigakafi zai shiga cikin dama dole na yi rigakafi ka yi rigakafi ya latsi ne kuma shi hafizul hakami duk ya kawo maganganun a nan a ma'arajin kabul duk ya kawo su kuma ya yi tocihinsu allah ta'ala ya tsare mu da tsare washi ya kare mu da kare washi ya kawo maganganu sosai maganganun magabata mace yana bukata sai ya koma gare su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik